Allahu barakat. Yau <clears throat> muna yin mati na Asabar nawa ne ga watan Musulunci? a shirin daidai ga watan Safa na kalandar Musulunci Hijira 1444 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan tara na da biyu kuma a wannan unguwa mai albarka insha Allah cikin wannan masallaci na umar da faruk a cikin unguwar tsalla da nasiri muna karatun bulugul maram min adillatil ahkam ko min jam'i adillatil ahkam na ibn hajar al al-misri rahmatullahi alaihi muna karatu a cikin kitabu tsaharati mun shigo bayani game da alwala inda mun karanta hadisai kimanin guda arba'in da biyar a wannan namba da ya nuna arba'in da shida <clears throat> hadisun abu huraira allah kara masa yadda malam ya ce wa ana bi huraira radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه ونحوه قال أحمد لا يثبت فيه شيء wannan hadisi an karbo shi daga abu horaira allah ƙara kara masa yadda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la wudu'a babu alwala liman lam yazkuri ismallahi alaihi ga wanda bai ambaci sunan Allah ba mana bai ce bismillahi ba alaihi a wajen alwalar alaihi bi ma'ana indaha wato zarfi ne akan alwalar a lokacin da zai fara alwalar bai ce bismillah to babu alwala ga wanda bai faɗi bismillah ba <clears throat> sai ce al'imamu ahmad ibn hanbal ya fitar da shi wato a cikin musulun nashi sai al'imamu abu dawud shi ma ya fitar da shi wa ibn maja shi ma ibn maja ya fitar da hadisin bi sanadin da isin da isnadi wanda yake mai rauni wannan shine bayanin ibn hajar tare da cewa ibn hajar alaskalami a cikin a tarfikul habir ya ce hakika hadisin an rawaito ta hanyoyi daban-daban amma kowace hanya a gurin malaman hadisi suna da ta cewa amma kuma idan an kalli hanyoyin da ya zo zai nuna asalin abin akwai asali daga amin sallallahu alaihi wasallama na abin yana da asali da ya ce to kenan ya taƙawwa hadisin zai samu ƙarfi wato ma'anar wannan shine mutane ne suka kawo labari sai da waɗanda suke kawo labarin ba a gama amincewa da su ba amma kuma wanda ya kawo labarin suna da yawa wane ma ya zo ya faɗa wane ma ya zo ya faɗa sai dan labari ya manto da yawa <clears throat> zai iya samun ƙarfi na fata mun gari wannan magana ibn hazar kenan akwai malamai da dama kuma da suka inganta hadisin kai tsaye <clears throat> saboda wasu hanyoyi ciki akwai muhammad nasiru dinar albani a cikin irwarul gali mujalladin farko haka al'imam al-munziri abdulazim shi ma ya ishara zuwa ga ingancinsa albani da ya sahihu a targhib wa tarhib shi ma ya sake inganta shi al shaukani ya inganta hadisin ka karanta nailul autar mujalladin farko abuwabul wudu babin da ke magana game da ambatan Allah haka limamin munziri babin da ke magana game da falalar ambatan Allah a wajen alwala ibn al-qayyim shi ma ya inganta hadisin ya inganta hadisin so da ka malamai da dama sun inganta hadisin kamar yadda wasu da yawa kuma sun na daidai fahimtar su da nazarin suke akwai abu zura akwai al'imamu abu hatim al'imamu al-hakim abu abdullahi mai kaburi shi ma ya inganta amma kuma bisa kuskure <clears throat> ya yi zaton mutumin da ake ta ƙila waƙala a kansa a kan hadisin shi ne ya ibn salama al-laifi sai ya ɗauka ba shi ba ne wani ne daban sai ya inganta hadisa wato abin da ya janyo ranar hadisi shi wannan mutumin ne yaƙo ibn salama allai sai aka ce ya rawaita daga baban shi baban shi ya rawaita daga abu horera sai malaman hadisi suka ce to shi wannan mutumin bai yi ruwaya daga babansa ba kuma babansa bai yi ruwaya daga abu horera ba dalilin raunin hadisin kenan na fata mun gani shi kuma ya aka ci ya rauto daga abu huraira tare da cewa duk da anan ibn hajar ya ce imam ahmad ya rawaito abu dauda ya rawaito ibn maja ya rawaito bai ce hada tirmidhi ba amma sai ce wani tirmidhi kuma fahimta sai ce amma ga ɓangaren turmuzi mamadin ya sa wawun ya haɗe tare da turmuzin ya rawaito fa a cikin shi ma ce ta bi tsahara ɗin babin ambatan Allah a gurin alwala babu tasmiya inda luzuyi hadisi mai nan ba na ashirin da biyar zuwa da shida a cikin suna ne turmuzi amma ibn hajar sai bai ce wa turmuzi ba me yasa abinda ya sa bai ambaci tirmidhi ba dalili biyu ne dalili na farko tirmidhi bai rawaito da lafazin da waɗannan malamai suka rawaito ba duk da ya rawaito lafazin a cikin al'ilal al'ilal littafi ne da imamu tirmidhi ya yi a ƙarshen jami'u tirmidhi ya yi kamar manuwal a kan littafin tirmidhi to a ciki ya rawaice shi kamar yadda wancan suka rawaito yadda wancan suka rawaito shine la salata liman la wudu alahu wa la a liman lam yadhkur isma Allah shi kuma Tirmidhi ba haka ya rawaito ba a cikin sunan Tirmidhi a cikin kitabu Tahara ya ya rawaito shine kawai la a kamar yadda wannan yazo la a liman lam yadhkur isma Allah alayhi bada wata gaba ta farko ma'ana babu sallah ga wanda ba shi da alwala kuma babu alwala ga wanda bai ce bismillah ba to sai ibn hajar bai ce wa tirmidhi ba saboda su wayancan sun kara wata gaba a baya na biyu tirmidhi ba daga abu huraira ya rawaito ba shi kwa ahmad da limamu abu dawud da ibn maja sun rawaito ne daga abu huraira shi kuma talmud ya rawaito daga mutum biyu ita hadisin ya zo ta bangaren ɗaya daga cikin waɗanda aka yi musu bishara ɗin nan da aljanna shine sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufayl sannan ya zo ta hanyar abu sa'id al-khudri na fata mun gani kuma shi wannan wanda aka yi masa bishara da aljanna sa'id ibn zaid wa ya rawaita daga gare shi shine essa wanda ake kira asma'u bintu sa'id ita wa ya rawaita daga gare ta shine asalin wata ruwaya din yaqo ibn salama ya karko daga baban shi waye baban shi salama ibn abdurrahman ibn khutayb Ya kace ya karbo an jiddatihi daga kakashi wace ce kakashi ita ce asma'u ita kuma asma'u ta karbo daga sa'id ibn zaid ibn amru to shi sa anan turin wato kwarewar ibn hazan ne bai ce wa tirmidhi ba sai ya ce kawai wa tirmidhi amma ta bangaren tirmidhi shi ma ya rawaita kun gani an sa'id ibn zaid waye sa'id ibn zaid sa'id ibn zaid ibn amru ibn nufayl ahadul ashara al-mashhudu lahum bil janna daya daga cikin mutanen nan goma hasali ma shi ya rawaito hadisin yace abubakar fil janna umar fil janna duk ya lasarto sai dai ambace mutunta sai ce da na so sai in gaya muku na goma ashe shi ne saboda tawazu sai ki faɗa a lokacin gaba ɗaya annabi ambace su su goma to shi tarmaji ya ce hadisin tar bangaren sai karbo da kuma wa abi sa'idin sai abi da shi ba ta bangaren abu huraira shi sa ya ce sai na tambayi muhammad bin ismail likitan hadisi na ce waɗannan hadisai dai ga su nan tsewa da suka zo a kan babu alwala ga wanda zai ce bismillah ba al'imamu muhammad bin ismail al-bukhari sai ce gaskiya dai kusan hadisan duk su inganta ba sai dai hadisin da ya fi kowanne inganci a ciki shine hadisin rabah dinnan wato ta wannan hanya ta abu ta sa'id bin zaidi na fata an gane shi yafi inganci an tambayi imam ahmad game da wannan hadisi yace ba wani hadisi da ya inganta akan haka shi ma a ra'ayinsa isa haka dan rahuya yace bai inganta ba to amma kame da muka sha faɗa malamai sun ce inganta hadisi ko raunana shi mas'ala sai ta ijtihadi da kowa zai kalli abin da ya kalla da kuskuren wasu wani ya dauka wani kaza shi sa ya raunana wani ya dauka kaza shi sa ya raunana wani kuma ya zo ya gano kaza din da ake rasu ashe ba haka bane hadisi ya inganta to amma me gaskiyar lamari da aka fi karfi gaskiya hadisi ya inganta babban malami abu ishaq al-huwaini wanda yana nan da rinshi wanda a yau ana nuna shi daga cikin manya-manyan malaman hadisi na duniya abu su haƙar hawaii ya yi littafi mai suna risala kashful mahbo fi ta sahihi hadisi tasmiyati inda ludo ya ce ai magana ma ta fito shi hadisi dai ya inganta shi ta kana karanta littattafan zamani na fikihu kamar su alwazi da ire-irensu suna kawo hadisin kai tsaye wajabcin faɗin bismillah a wajen alwala sai sai mai hadisi hadisi abu faraira don sun tabbatar ya inganta su a ganin sannan littafin da na yi ishara gare shi rana ita yau hadisin wato littafin fahad ibn abdurrahman shuwai almajirin jima albani ne mai suna sifatu wudu'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sifar alwalar annabi ya ce hadisi fa ya inganta har yake cewa wal hujjatu lana mu muke da hujja mai karfi akan ya inganta na fata mun gane to da aka Tirmidhi ya rawaita a cikin al-Ilal ya kuma rawaita a cikin as-Sunan da wannan lafazi shi yasa Ibn Hajar bai warun ya ce wa Tirmidhi ba dan ya dan bambanta ni ka to idan har mun gamsu ya inganta kamar da Shaukani nace Ibn al-Qayyim albani da ainihin wato al-imam al a cikin tarjih wa tarhib sana albani a cikin sahih ibn majah da kuma littafin sahihu tarjih din da irwaul ghalib duk ya ce hadisai sai inganta in dai maganar fadin bismillah wannan hadisi yace babu tantama ya inganta la wudu'a ko har karishan na baya la salata babu sallah liman la wudu alahu ga wanda ba shi da alwala kuma wala wudu a babu alwala liman lam yadhkur ismallahi alayhi ga wanda bai ce bismillahi a wajen alwalar ba daga cikin kuma waɗanda suka rawaita akwai al-imamu Daraqutni akwai al-imamu al-Baihaqi duk su ma sun rawaita sai dai dukkan mai da na faɗa hanyoyi akwai maqal sannan al sana'ani mai subul salam shi ma ya karkata zuwa ga hadisin ya inganta bayan ya faɗi da hanyoyin alamiru san'ani Muhammadu bin ismail a san'ani al-yamani mai sharhin bulugul maran amma fa ya inganta shi ma a gurin ya karfafu ma'ana cewa ko da bai kai darajar sahihi ba dai hasan li ghairihi ma'ana za a iya aiki da shi shi kenan ala farbi annahu hasanun mu cewa ya inganta ko ya hassana to kenan mai hadisin ke nufi ƙila kana zuwa kai alwala baka ce bismillahi ba sai malamai suka ce to in dai har ya inganta ya tabbata annabi ya faɗa sai suka ce kuma ga ma ɗori akwai hadisin anas yana cikin bukhari da muslim an kawo annabi ruwa ba shi da yawan mutane ana tunanin ayi kaɗan sai annabi ce ku zo sai ya tsoma hannunsa sai ce tawadda'u bismillahi ku yi alwala kawai da sunan Allah haka tsararar annabi ya faɗa tawadda'u bismillahi ku yi alwala da sunan Allah hadisin Anas Anas yace sai na ga ruwa yana tsutsugowa ta yatsunsa mai albarka har sai da mutane da yawa suka yi alwala aka ce sun kai mutum ya ce wallahi sun kai mutum saba'in duk sun yi alwala kuma a ɗan ruwa bai wuce ɗan kofin nan ba da manzala ya tsoma hannunsa a ciki ya ce ku yi alwala bismillah sai nan ya faɗa cewa ku ce bismillah ku yi alwala to su kuma waɗanda suke ganin bai ingantan ba ba su ma kafa hujja da shi ba <clears throat> shi sa ba sa sa ko a cikin rukuni ko sharaɗi ko farilan alwala to waɗanda suka ce ya inganta suka ce ai faɗin bismillah ko ta zama rukuni ko ta zama wajibi daga cikin wajiban alwala babu ma magana a ce ganin dama ko sunna sai dai duk da haka sun yi rangwame suka ce mutumin da ya manta bai ce bismillah ba to suna ganin an masa afuwa amma daga ran da ya tuna ko ya je wajen wanke kafa sai ce bismillah dan mai dan annabi cewa liman lam yadhkur ismallahi alai to mantawa kai sai ka ce bismillah sai ka ci gaba da alwala ba za ka yi ribas ka dawo ba mutumin ku da gangan ije ibn hazmi a cikin almuhalla ya ci faɗin bismillah sai suka ce to kai alwalarsa ma ba ce ba <clears throat> suka ce sun ɗauke ta wajiba abin da ya janyo aka ɗauke ta wajibar magana ne a kan la'in nan a lugar larabci la lati annasi ya lil jinsi ta kore korewa kuma a lugar larabci kore abu uku take yi nan sami irin wannan da ko dai la le na fayi alwudu ko la le na fayi siha shar'an ko la le na fayi kamal to sai a dauki uku a gani wanne ne da aka ce la a babu alwala la laraba na korewa da ita suna nufin na fayil wujudi korewar samuwar abu <clears throat> korewar samuwar abu ma'ana za a iya korewa da ita ana nufin babu abin kwata-kwata babu abin kama ce la a kwata-kwata ma ba a yi alwala ba haka aka je aka yi sallah ba a ma yi ta ba ina fata mun gani kamar ka ce la ahada fil masjidi ai ba kowa a masallaci ka leƙa ba ka ga kowa ba to wannan la din za ta yi ɗaukar ma'anar ba kowa la ahada fil masjid ba kowa a masallaci la kuba fil masjid din masallacin nan ba kofi an duba an gani shine ma'ana na sailu wujudi korewa ta gaba ɗaya babu korewa ta bi shine akwai ɗin amma a shari'ance ne bai inganta ba kama sai alwala an yi amma shari'a ba za ta ɗauke ta a matsayin alwala ta inganta ba sai ya zo tana ne na fayu siha ga mutum ya alwala amma la ta sihu shar'an a shari'anta ba ta inganta ba bace ba kamar gutsaran bayan ne kadiba idan hadisin ya inganta da annabi ya ce la salata liman la wudu alahu ba sallah ga wanda ba shi da alwala kaga wannan kasa'an duk musulmi ya da ba sallah ga wanda bai alwala ba ko ta yi ba wanda mai take yi na fayul wujudi ko ka je ka dungura ba ce ba tunda ta kore sallah ne gaba ɗaya ba ma magana abin nan ba na biyu idan haka ne kuma sai ƙarashin hadisi ce kuma wala wudu'a liman lam yadhkur isma suka ce nan ma ta kore ingancin koma akwai ta sai wasu malamai suka ce a'a ba kore inganci take ba ba kore samuwar alwalar take ba tana kore kamala ne saboda larabawa suka ce wal arabu tanfi shay'a wa turidu bihi nafyal kamal laraba sukan kore abu amma ba korewa ta gaba ɗaya suke nufi ba suna nufin korewa ta kamala abin akwai shi amma bai kammala ba ne kamar la a duku hatta bari a akhihi ma yuhibbu li nafsihi wannan korewa ce ta kamala shi sa malaman mu suke cewa imanin ɗayan ku ba zai cika ba akwai shin amma la yakmulu saboda na fa'il kamal ne ba kore shi akai gaba ɗaya ba la dina liman la amanata lahu ai babu addini ga wanda ba shi da amana sai a ce ai la dinal kamil cikakken addini ne babu na fata mun gane to anan sai suka ce ko da hadisin ya inganta korewa ce ta kammala alwala ta yi amma ba ta kammala ba to wannan fassarar ta kamala ita ce wadda usaini ya karkata zuwa gare ta cikin littafin shi na sharhin bulugul mara shi ya fi ganin da ya nasa yin kamar alwala ta yi amma ba ta cika ba amma cikakkiyar alwala in conflict a ce ta cika to ka ambaci Allah ka ce bismillah san da za ka fara na fata mun gane sai malamai kuma suka ce to za kuma a yi kiyasi da taimama da wanka ma duk sun shiga ciki ana ko taimama ka zo za ka ce ka ce bismillah ka taba kasa bismillah sai ka shafi fuska ka shafi hannu in ka zo za ka yi wanka ma na ibada bismillah ko da abin ɗaki ce ka ambata Allah don tun da annabi ce babu alwala ga wanda bai ambata Allah ba ai shi ma wanka ko na juma'a ko na idi ko na janaba ya kunshi alwala to sai ka ambaci Allah kiyasan akan wannan hadisi to da dai magana mafi inganci da binciken da abin su haƙar huwaini ya yi a wancan risala da ya yi kashful mahbub fi tasahihi hadisi tasmiyati inda alwudu na yi ƙoƙari in nemo littafin to ban samu lokaci ba da na zo muku da shi amma dai magana ta gaskiya malaman hadisi sun tabbatar da wani hadisi ya inganta kuma ka duba nasibin raya mujalladin farko za ga ƙarin bayani sosai dangane da hadisi ɗin alayyata hal don ebe shakku da kokanto kawai in ka zo a lola ka ce bismillah in ka manta ko a wajen wanke fuska ne ka ce bismillah shi kenan me abin wahala ta ji babu da mantuwa ne sai ka tuna sai ka faɗa a inda gangan ne to ka shiga shakku kai kanka tunda an sa maka shakku me zai sa ba za ka faɗa ba bismillah akwai kuma hadisai amma duk ba su inganta ba wanda wasu suka ɗan na shi shi ma ka duba nasbur raya duk za ka ga takaridin sa hadisin da ke cewa kullu amri bi balin la yubda'u fihi bi bismillah a wata ruwa la yubda'u fihi bilhamdulillah fa huwa ajzam fa huwa aqta duk al'amari mai inganci mai albarka mai nagarta ba a fara da bismillah ba to hadisin yace yana da yankakkiyar albarka fa huwa ya zama kamar kuturun ajzam mai yankakken yatsu aqta mai yankakken albarka abtar mai yankakken baya kamar da Allah ta inna shani aka huwa abtar mai saba maka shine aftar aftar mai yankaccen albarka wanda in ya mutu bayansa ya kare ta hal sau da aka mutum ya faɗa don ebe shakku amma waɗannan hadisai duk ba su inganta ba a kafa hujja da su wajen wajabtan yin bismillah a komai amma ana kafa hujja da yin bismillah cikin wasu abubuwa ne saboda hadisin da ke cikin bukhari hadisin abu sufyan hadisin abdullahi dan abbas wanda annabi ya rubuta wasiƙa da shi zuwa ga sarakunan musulunci wanda bukhari ya rubuta a cikin kitabu bada bada'il wahayi yayi bismillah a ciki ya ainihin wato yayi rubutu a ciki da kuma wata aya da take cewa innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim suka ce wannan kada ya isa hujja annabin zai rubuta wasiƙa yakan ce bismillahir rahmanir rahim من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم إلى كسرى عظيم فارس إلى مقوقس عظيم مصر سلام على من اتبع الهدى أما بعد أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الأرسيين ويا أهل الكتاب شيء كرمت وانا آية وتدي هنا بسم الله كما حديثي أنا سكين بخاري لمسلم لسارنس سكا في سنة أي بسم الله كو على التافي كو على وثيقة ko a wasu ayyuka to na irin su alwala wanka da sauran to alayyata halin dai mutum ya yi don ebe shakku to wannan shine ma'anar imam ahmad ya rawaito abu dauda ya rawaito ibn majah da isnadi da ifi amma tirmidhi ma bangaren sa ya rawaito makamancin sa daga bangaren sa ibn zaid da abu sa'idi qala ahmad imam ahmad da aka tambaye shi yace la yasbutu fihi shay'un ba wani abu da ya inganta game da wannan hadisi ko faɗin bismillah idan an zo alwala sama mun ji abin da bukari ya faɗa game da turmizi ya yi ishara a cikin sunanin turmizi da wani hadisi na gabe ce wa an talha ibn musarrif an abihi talha ya karɓo daga musarrif shi kuma ya karɓo an jaddihi daga kakan shi kala su ma wani akwai jahala ciki shi sa malamai suka ce hadisin bai inganta ba Jaddi hidin da ma aka ce ba ma sahabi ne amma yace kala ana da shakku akan ingancin hadisin sa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmada yana rabe tsakanin kurkurar baki walistin shaki da shakar ruwa ma'ana shine in ka zo ka kurkuri baki sau ɗaya. ka sake kurkurar baki sau biyu ka sake kurkurar baki sau uku sai ka tafi zuwa hanci shi ma ka yi masa sau uku ka raba kurkurar baki da shakar ruwa ba ka ce ba hadisin da ya inganta akan haka sai dai ka haɗa kamar yadda muka siffanta wancan sati kuma za mu ji sauran hadisan hadisin abdullahi bin zai hadisin sayyidina ali duk sun siffanta alwalar annabi sallallahu alaihi wasallama to ga yadda ya yi ta ya ibi ruwa ya gunsu rabe ya kurkure baki ya zubar sai ya shaƙi sauran rabin sai ya faci ya sace iba ya kurkuri baki ya ajiye rabin sannan sai ya sace shaƙa ya faci hasu uku da kamfata uku an gama a haɗi shi da kamfata ɗaya a yi shi da kamfata uku an gama ba baki uku hanci uku ba don hadisin da ifi ne sosai ya ce akhrajahu abu dawud bi isnadin da ifi kuma duk malamin sun ittifaqi hadisi ne da ifi ba wanda ya inganta shi wa an ali to ga hadisin sai na ali fi sifatul wudu shi ma da yazo yana sifanta alwalar annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai ce thumma tamatmaba sai manzo Allah yazo zai kurkura baki sallallahu alaihi wasallam wastansara ya shaki ruwa ya fata salatan yayi haka so uku <clears throat> yumadmidu amma yana kurkurar bakin wa wayan sir yana fatewa din min alkasti ya ya'khudhu minhu alma daga tafin hannun da yake ebo ruwa da shi wato yana nuna gaba ɗaya yake haɗawa yace wannan akhrajahu abu daud wan nasa'i kuma lalle hadisi kan sahihi ne sai wani kuma hadisi abdullahi bin zaid yace shi ma fi sifatul wudu' ya ce sun ma da kala ya dahu sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah ya shigar da hannunsa bayan ya wanke su sau uku fama zuma ba ya kurkura baki wastan shaka ya shaki ruwa min kafin wahida daga tafin hannu ɗaya kamar da muka sassanta ya fa'alu zalika salasa haka ya hasu uku muttafaqun alayhi kaga yace bukhari da muslim sun rawaito وعن أنس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا النبي يقول مسلم وفي قدمه مثل الزفر أكفت akwai gwargwadon girman farce ko ya zama to farce gaba daya ko wani yanki na farce da aka yanka amma dai akwai gwargwadon farce lam yusuf kulma'u ruwa bai je gurin ba bai taba shi ba bai samu gurin ba mana an samu lam'a kenan ga wani ya alwala ko a kafa shi ko an samu lam'a gwargwadon abin da bai wuce farce ba mutumin bai gani ba bai san ruwa bai taba ba manzala salama ya gani a kafa shi ya je ya yi alwala faƙala shi annabi ce da shi irji ita malam koma fa hasin wudu aka ka je ka kyautata alwalarka je ka gyara alwalarka je ka sake alwala to ka kyautata alwala to anan in yazo zai kyautata alwala ya zai yi idan ya riga ya yi sallah a gurin wasu malamai sai ya sake alwala sai ya sake sallah na fata mun gani wannan magana ita ce ra'ayin imamu ahmad saboda hadisi karar annabi ya ga hakan wanda ya inganta ya yi sallah ruwa bai taba shi bai ce zai sake sallah amma a mazhabar malikiya suka ce wanda ya manta lam'a a cikin alwalai suka ce ya je ya wanke gurin tare da niyyar gyara gurin a zuciyar shi in kwa ya riga ya yi sallah suka ce ba zai rama ba in lokaci ya wuce inda lokaci ya rama gyara wannan kuma da zai ta wannan guri suka ce zai gyara ne don alwalar gaba ta inganta wato in yana sai ƙara sallah da ita wani a fatawar mazhabar malikiya sama hadisi ya tabbata ya ga wani yace zai rama sallah saboda nan a kawai ma na alwalar ba ce ba so da akwai hatsari mutum ya yi alwala wani guri bai samu ruwa ba inda ake so a wanke ko a tabbatar an yi isbahul wudu an isar da alwala ko ina yayi wannan hadisi an yi saɓani shi ma dangane da ingantuwarsa ko rashin ingantuwarsa amma kamar da wato basa mai yake fada a sharhin tawdihul aka cewa gaskiya hadisin ba shi da wata matsala wato dangane da wannan wato isnadin nashi So <clears throat> da hadisi yana da kyau insha Allah hadisi na ingantacce akhrajahu abu dawud wan nasa'i wa anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anas yace annabi ya kasance ya tawadda udil musti yana yin alwala da mudu shi ne mun yi magana a wancan lokaci gwargwadon kamar girman fiye wata wanda ba mai girma ba wa ya yakan yi wanka na janaba bisa'i da sa'i daya ila kamsati amjar har zuwa mudu biyar sa'i muka ce shi ne mudu hudu zuwa biyar ma annabi yakan yi wanka da shi kimanin ka ce fiye wata kwana biyar wato wanka na ibada abinda ake da bukata kawai ko ina ya taba ruwa ba wanka ne kawai na kwalliya da sauransu ba <clears throat> na fata mun gani wannan hadisi shi ma yana cikin bukari da muslim yana da ishara dangane da rashin barnar ruwa a wajen harkar ibada wa an umar Umar رضي الله hadisin sai na umar ya ce ƙwala rasulullahi sallallahu alaihi sallama ma minkum min ahadin ma nafiya ce minkum min ahadin ma malaman nawa suka ce akwai ma istifhamiyya ma ta tambaya ma ismuka hadi istifham question ne tambaya ce masmuka ta zama ma istifhamiyya akwai ma an nafiya korewa take ma ra'aituhu ban gan shi ba ma ja'a bai zo ba akwai ma al-mausula ma'anarta tana ɗaukar ismul mausul ta shine ash-shay'ul ladhi innata ma za ta akulu ma dinnan ta zama ta tambaya me kake ci sai ce akulu ma ta akulu ina cin mata a kulu abin da kake ci shi nake ci sai to ma'anan ma'anan ai a shai'un labi a kulu a shai'an labi ta a kulu ina cin abin nan da kake ci lillahi ma fi samawati wa ma fi al'ad wannan ma fi al-musula ma fi samawati ai a shai'un labi fi samawati wal ardi lillah ta ce duk abin da ke sama da abin da ke ƙasa na Allah ne sabbaha lillahi yana tasbihi ga Allah ma fi samawati wa ma fil ardi abin da ke sama da abin da ke ƙasa wannan ma ce musula alam ta alam anna laha ya alamu ma fi samawati wa ma fil ardi wannan duk ma ce musula wadda ma'anarta a shai'un lafi abin nan da to a nan sai ce ma minkum min ahadin ma ce nafiya ba wani ɗaya daga cikin to sai ahadin kuma ta zama na'at wato ta zama kai wato abinda muke so mu ce wato nakira ba ma'arifa ba ne to nakira kuma idan ta zo a siyakun fai, suka ce ta ummu tana gami kowa da kowa ne general ba wani ɗaya daga cikin matakar musulmi ne min kundin nan bi ma'ana ko musulmi yaro ne babba ne kowane irin mutum ne mace namiji ne ba wani ɗaya daga cikinku ya tawadda'u da zai yi alwala annabi bai ɗauke kowa ba fayyus begul wudu ya isar da alwala ba lum'a ko ina ya samu ruwa yadda ake so ko ba tare da ɓarna ba sun ya ƙulu sai da ya gama alwalar sai ya ce أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يوانا ذكري إلا فتحت له أبواب الجنة في أنبو لمس قفوف الجنة قفوف الجنة يا ذو رواية قرر إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية Ya da min ayyiha sha'a aljannan na mai kofofi takwas za a bude mishi ya shiga wadda ya ga dama ta wadda ya ga dama to asalin wannan hadisin shu'ba ibn al-hajjaj abu bistan al-muhaddith wannan hadisin da ya zo mishi ya zo mishi ta hanyar da bai inganta ba ta hanyar shahar ibn haushar maula asma'u binti yazid ibn sakan wata mata asma'u binti yazid ibn sakan wadda ake kira ambasado ce ta mata duk abin da ya shafi mata ita suke tura gurin wanda Allah sallallahu alaihi wasallam asma'u binti yazid wadda ita ce wa Aisha kwalliya ta kai ta ɗakin mazalla ta raka ta asma'u binti yazid ibn sakan wannan bawanta ne sunansa shahar ibn haushar malaman hadisi bai inganta ba a gurinsu amma bawanta ne mutumin kirki ne sai dai ba shi da ingancin hadisi a gurin malaman hadisi ba su ba ne da wasu uba ya sha wahala akan wannan hadisin ana zaune a kofar gidan shi uba kamar da ya zo a cikin arrihila fi talabul hadis na al'imam al ana zaune a kofar gidansa ana tattauna mas'ala ta ilimi shi kuma lokacin yana gida yana jiyo su manyan malaman hadisi ne suka taru sun mis'ar ibn kidan ana tattauna matsalar hadisi da wani ya kawo wannan Hadisi. shi'uba yana ji saboda shi'uba ya sha wuya a kan hadisi sai ran sai ɓaci sai fito yadda wani ya kawo wannan hadisi din ya danganta shi ga annabi yana zuwa sai talle shi da mari sai ya koma gida bai ma san ya mare shi ba saboda haushi can sai ya fito sai gan shi ya yi jigum hawa yana zuba mashi da wannan wanda ya sami shi aka takar maka kai kamare shi <laughs> manyan mutane ne fa amma saboda ɗalibansa ne wanke shi da mari shi sa ibn al-qayyim da salam <clears throat> ibn al-qayyim sanda suka hadu da ibn taymiya ba yaro bane mafi karanci ya haɗu da ibn Taimiyya a lokacin yana da shekara yana da shekara wajen saba'in da wani abu yana da shekara wajen saba'in amma ya ce wallahi ibn Taimiyya in ne kuskure tsawa yake da kan so da ya koya musu tarbiyya da zaman majalisar ilim ya ce wata ran muka zo muka same shi muka ci albishirin karamaka kallon matsayin nan naka mai zajinka mai cin mutuncinka ya rasu ibn al-qayyim yake faɗin wannan fa ya ce sai daka mun tsawa ka duba shekarunta kuma ba ya tarbiyyanta da shi ba ne tun yana yaro malamin ne da ya haɗu da shi a ƙarshen rayuwa ya tasiranta da shi ya fitar da shi daga cikin muguwar aƙida ya ɗora shi a kan aƙidar salaf ta magabata to ba wai ya koya masa karatu ba ne tun daga farko shi sa ya ji ya tasirantu da izinin taymiya a ƙarshen rayuwarsa suka haɗu amma yace yana daka masa tsawa ya harare shi to anan sai ainihin wato sha'uba ibn al-hajjaj sai yace ai na ji yana danganta wa annabi hadisin da bai tabbata ba yace domin ni na yi yawo akan wannan hadisin dan neman ingantarsa sai ba labarin wahalar da ya yace wannan hadisin yana zaune a garinsu a kufa ya zo aka ce masa ai labarin hadisin yana maka ya ce ban yi niyyar aikin hajji ba na tafi maka don wannan hadis. ka dai ba tafiya irin ta da da ya je maka bayan an gama aikin hajji ya nemi wanda ya faɗa hadisin aka ce eh ai labarin hadisin yana madina sai ya tafi madina akan wannan da ya je maka aka ce labarin hadisin sai ka tafi misira ya tafi misira daga misira ya sake komawa yaman daga yi ma aka ce labarin hadisin yana can garin kukufa sai ya dawo da ya dawo ya tambaya aka ce ya ke zuwa wani gari ya je a can ne ya samu cikakken bayani akan hadisi waye rawaito sai aka ce ai shaharu bin hausha maula asma'u bint da bin sakar sai ce dan mara alayya hadar hadis ya lalata min labarin wannan hadisi saboda ya san shi waye shaharu bin hausha a gurin malaman hadisi ba su kafani yace wallahi da hadisin nan ya inganta da ya fi duniya da abin da yake cikinta soyayya a na zama bai inganta ba sai daga baya sai aka tabbatar hadisin ya inganta kuma ya zo cikin sahihu musulun ma musulun ya fitar da shi na fata mun gane duk da wannan wahalar da ya sha ya je ga bai inganta ba ta hanyar da ya zo mishi sai gashi ya inganta ta wata hanya imamu musulun ya fitar da shi kamar da nan za mu je alimamu tirmidhi ma ya fitar da hadisi ɗin kamar da muka ji ya kawo da wata addu'a da kuma ƙarin wata addu'a ma a shi sa da ya ce illa lafu abuwa abwabul janna sai sai akhrajahu musulun wa tirmidhi Musulun da tirmidhi ya fitar wa za da sai tirmidhi ya tsara da cewa allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al duk tana cikin addu'ar da mutum zai yi Allah ka sa ni cikin bayinka masu yawan tuba ka kuma sa ni cikin bayinka masu neman su tsarkaka almuta wasu suna karawa da waje an nemin ibadikas? salihi na malamai suka ce wannan karin karin mutane ne ba daga annabi ya zo ba da aka ka tsaya iya nan والخير khairi الخير ما mana من اتباع man wa sharri kulli sharri kifti da'i man khalaf da aka karka kara karka je kai shi shige a cikin hadisin annabi tare da cewa wa ja'alni min ibadika salihin kalma ce mai kyau amma sai a ce annabi ya faɗa a bai faɗa ba to fakka tunda guri ne na mahallin ibada <clears throat> abdullahi dan umar ya ji wani an yi atishawa yayi atishawa sai ce alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah <laughs> yace ba haka aka ce ba kashi talatin annabi ya yi so da ana neman hujja ne sannan mun karanta cikin bukari hadisin bara a bara an azib annabi ya ce in ka je kwanciya gurin kwanciyar ka za ka kwanta shi ne hadisin karshe da bukari ya rusu a cikin kitabul wudu hadisin alwada hadisin bara ibn ya ce ka kwanta a bangaren damar da annabi sallallahu alaihi wasallam sun matsaji ala shiki kal'aiman ya ce ka yi alwala irin alwalarka ta sallah ka kwanta ɓangaren dama sai ka ce allahumma wajjahatu wajhiya ilaika wa amri ilaika wa alja'atu zahari ilaika raghabatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta ce in ka mutu akan wannan tafiya mitta alal fitra ka mutu akan tsarin da Allah yake so in kuma ka wayi gari to za ka wayi gari cikin alkhairi sai maza Allah ce biya inji sai karanto wajjahatu wajhiya lillahi wajjahatu wajhiya lillazi wajjahatu wajhaka ne Allahumma aslamtu nafsi ilayka ووجهت وجهي إليك وفوت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت سيتي ورسولك الذي أرسلت wannan kalma war rasulika ya canja wa annabi shi annabi ya ce wa nabiyika sai annabi ya ce ban karanta maka haka ba Allahu ni ban biya maka haka ba wa rasulika wa nabiyika kawai ya canja wa annabi tare da malamai suka ce rasulu ma ta fi nabi matsayi amma da annabi ga shi bai ce wa rasulika bai ga ya canja mishi lafari to wannan musifa ce al-imam al-qurtubi a cikin tafsirin sa yace ku kalli yahudawa Allah ya ce wa qulu hiddatun nagfir lakum khatayakum ku ce hidda suka ce hilɗa, suka tsara nunin hinta mamadin hinta sai suka shiga bala'i suka shiga uku suka lalace a kan canja lafazi ɗaya kawai kalma Allah jefa musu bala'i ina kuma ga canja ko addini ko wani abu kurtubi ya ce lalle mutum sai ya bi kurkufin yadda manzanni suka zo da addini sannan zai samu dacewa da zaman lafiya duniya da lafiya ku ce hitsa suka ce hinsa Allah ya zefa su cikin bala'i Allah ubangiji ya tsare mu to anan gaskiya babu wannan ƙari kamar da mutane suke faɗa kuskure ne a cikin wannan hadisi malamai suka ce ya nuna ƙofofin aljanna guda takwas ne kamar yadda wasu na cewa ƙofofin wuta ma laha sab'atu abwabin li kulli babin juz'un maqsum ƙofofin wuta ita ma guda takwas ne wanda za a shige ta Allah ubangiji ya samu dace to wannan shine karshen wato babi da ke magana dangane da alwala da aka hadisin ya nuna ingancin ko muhimmancin faɗin wannan addu'a yayin da mutum ya gama alwala kuma ya kyautata alwalar tashi zai samu cikakken wannan lada hadisin ya zo cikin sai muslim ta hanyar ukbatu ibn amir ukbatu ibn amr Allah ubangiji ya samu dace babul masi. alal khuffaini babin da ke bayani game da shafa akan khuffi idan ce khuffi a shi shine sautiki ko ba shi kowane iri amma ana cewa khuffi ne kawai saboda shi an san suka shi amma hukuncin sautiki matukar ya dauki sharaɗin nan guda biyu to zai dauki hukuncin khuffi dan wasu suna da rikicewa sai mutum ya to waya za ka yi shafa a sautukinka bayan ba kufi ba ne ba don kufi ne yasa ake shafa ba ba don kasantuwarsa kufi ba shi ne yasa ake shafa ba a'a don kasantuwarsa ya haɗa sharaɗi biyu ne kai <clears throat> sharaɗi na farko ya rufe idan sau bai yi ƙasa da idan sau ba wannan sautukin ya kai har wajen rabin ƙaure sharaɗi na biyu ana iya yin tafiya da shi bai zame ba shi kenan duk takalmi ko na danko ko na katako ne ko na menene inda zai sako ka sa shi a jikinka kuma ya rufe wurin alwala kuma za ka tafi da shi baya zamewa ko safa ce ko da mai shara-shara ce ko da ta yayyage wannan bayanin ku karanta littafin jamaluddin al-qasimi al-masawal al da tamamul masah fi ahkamil tamamul fi a tamamul masa fi a kamil masahi na yi albani littafi ne ya shi haka karami bayan ya yi ta hakikin wancan littafi na jamaluddin al-qasim hukuncin shafar kofi ya kuma kara da tamamin nusuhi a kamil masahi ko da safen nan mai share ce kuma ko da gajeruwa ce matuƙar ta rufe idan sau shi mai sharaɗi ko da ainihin wani ƙafa ta fito ainihin wato dunduniya ta fito sanda ka sa ka kasa da alwala eh nasa ta rufe idan sau eh, in ka tafi ba ta zamewa ba ce ma yawa ba e to sai ka zo alwala ta gaba saboda alwala ka ta warware to kana da dama ba a ce dole ba kawai ka yi shafa a kanta idan akwai takalmi a kafarka to ana yin shafa a kan takalmi ko bai wuce idan sau ba matukar akwai shafa ɗin kuma musamman sanda ka sashi shi ma da alwala safar ma da alwala in ka zo za ka yi shafa a kanta sai na alibi ya tabbatar ali ya yi shafa a kan takalmi da sauran magabata na fata mun gani saboda akwai safa in kan shafa sai ka ƙarasa shafar ainihin wato da kuma jikin saman saman ita saman safa ɗin amma idan babu safa dole sai takalmi ya wuce idan sau sannan za a yi shafa gare shi ko malamai suka ce hadisan shafa mutawatirai ne hadisai ne masu yawa wanda suka zo na cewa annabi ya yi shafa sahabai sun yi shafa mafi wato hadisin da ya fi birge magabata kamar da ibrahim na kai ke faɗa hadisin hadisin wancan sahabi wanda menene sunan shi hadisin da ya bar cikin sahihin muslim bajal bin abdullahi bin menene albajal me yasa sunan shi na manta jarir bin abdullahi albajal jarir ibn abdullahi albajali da shi ya musulunta bayan sauka suratul ma'ida wato hadisin jarir bin abdullahi al wanda shi ya musulunta bayan sauka suratul ma'ida da ta yayi wa amanu idza qumtum ila salati kaza kaza cewa kafa wanke ta ake yi sai ta shi ya ga annabi yana shafa akan kufi da aka hadisan shafa akan kurfi Allah kadai san iya su hadisai ne mutawatirai mimma tawatara hadisu man kadaba man bana lillahi baitan wa hasasa daga cikin hadisan da suka inganta har da na shafa akan kofi saboda haka alayyar ta hal abin da ya kamata mu gane kenan cewa gaskiya ba ana shafa ne don kusti din ba ana shafa ne don rufe idan sau shi sa ya halatta a yi shafa akan wani abubuwa da muka faɗa babul masai alal kufai ne sai ka ce babin shafa akan sautiki kawai kowane iri don kada ma ya ce ai kai kana da kusti ne ai kai ba kufin ka sa ba kawai mutu ya wani ya nuna cewa bai san mas'alar ilimin ba kenan ko kuma an ce jauraba ita ce safa ta yanzu da kake so sai a ce ai ta jauraba ta da wai tana da wata fata a ƙasa ana iya yin tafiya da ita a duk wannan shubhar za ka same ta cikin wancan littafi almasau alal jaurabaini da kuma tamamin nushi bi ahkamin mafi na muhammad nasiru dinar albani mala ya ce anil mughira bin shu'ba hadisi ya zo daga mughira dan shu'ba allah ya kara masa yadda kala ya ce kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallama fata wadda'a sai annabi ya zo zai alwala fa a hawaitu sai na sunkuyo la'an zai a kufai don na cire masa saukikin da ke kafa shi faƙala sai annabi ya ce da'a huma kyale su ba su ba sai ka cire ba fa inni a dakalta huma ne don na shigar da su kafafuwan ɗahiratai ne a halin kasancewarsu masu tsarki ma'ana cikin alwala na sassu ba masaha alaihima sai kawai annabi ya shafa a kansu mutafakun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi da wani hadisi game da muka ji yana cikin bukhari da muslim ma'ana hadisi ne ingatacce ba shi da matsala asali kuma wato tafiya ce a halin tafiya mughira ibn shu'ba yace muna tare da annabi a wata tafiya yana yi wa annabi hidima a wajen alwala ya rike masa buta yana zuba masa ruwa yana alwala sau da haka da ya gama zuba annabi ruwa zai alwala sai ga shi saura kafa ya ce na sun kuyo don in kunce masa don kufi din yana da kamar takalmin 'yan sanda ne ko na sojoji yana da ainihin maɗaurai Sau da haka sai na sun kuya don in cittire masa annabi ce kyale su basu don na shigar da su a halin tsarki adkhaltuhuma dahirataini ko dai zanto dahirataini maf'ulun bihi ne asani ko ya zanto dahirataini hal ne wato hal kuma shi ma ismun mansub ma'ana adkhaltu sai da masil madi ya shiga babin a adkhala idan ya shiga babin a adkhala zai iya kawo ne mana ya ta'addanci ya kawo maf'uli guda biyu mamajin ɗaya. نافته انجاني ادخلت سبنت فعل ماضي مبني على سكون لاتصاله بتاء المتحركه والتاء فائل مبني على الدم في محل الرفع هما مفعول به مبني على السكون في محل النسب في محل النسب سوى دمي دميرني علما انه كما سكت والدمائر كلها مبنيه والهروف كلها مبنيه فعل ماضي مبني fi'li amri mabani ne fi'li mudari mu'rabi ne ba mabani bane amma nan ka'ida ce ad kulluha mabaniya Alhurufu kulluha mabaniya don ka san wannan zai baka sauki wajen yin li'irabi to tahirataini sai da mahal hal mansubun bil ya'i li annahu musanna saboda musanna yurfa'u bil alif wa yunsabu wa yujarru bil ya'i na riga na shigar da kafafuwan nawa bahiratai ne a halin lokacin suna da alwala na sa kaji shi ne sharaɗi. sanda na sa suna da alwala da aka yanzu kyale su kenan ma'anar wannan kamar yadda cikin hadisin zirru, bin hubai zuwa ga hadisin safwan annabi ya umarce mu wanda imamun nawawi ya kawo shi ma a cikin littafinsa a farko farko cikin kitabul ikhlas yace annabi ya umarce ni idan kunna safaran aw musafirin alla nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layalihinna annabi ya ce kar mu cire kofo mu muna da bukata sai mun yi kwana uku ga matafiyi sai yace amma dan kasantuwar bawali mutum yayi bawali yayi bacci yayi bayan gida duk ba zai sa ya wanke kafarsa ba zai iya shafa sai dai min janaba kawai in janaba ta samu mutum to sai ya cire dan wanka sai zanto mazaunin gida zai yi awa 24 kwana ɗaya da yini kafin ya siri matafi kwana uku da dare ransu ma'ana a kwana a yini to ana akwai matsala guda biyu fa matsala ta farko mazaunin gidan nan ba sharadi ba ne sai yana yawo ma'ana ko da mace ce alwala tana zaune tana kwanci akan gadonta ga kufi ko sausiki ko safa a kafarta za ta iya awa 24 tana shafa kwana ɗaya da yini ko ba ta je ko ina ba in ta zo za ta alwala ta yi shafa ta yi sallah kuma ta sake kwanciyarta na fata mun gani abu na biyu da yaushe yin shafa take farawa wasu ka ce daga lokacin da kai alwala ma'ana yanzu da kai alwala da magariba ka alwala ne misalin karfe shida da ishirin kafin a kira sallah ko karfe shida da rabi sai kai alwala sai kai sallah da ita to wannan in dai ba ka cire kofin ba ko alwala ka tarore daga nan har wata shida da rabin kana da damar yin shafa suka ce shi ake nufi da yau wa laila to suka ce a'a ba shi ake nufi ba idan yanzu kai alwala domin yin isha alwalaka tana nan ba ta warware ba ba kama fara shafa ba amma ka sa safa ko sau ciki sai cikin dare fitsari ya kama ka kai alwalata warware imanin karfe ɗaya misali na fata mun gani sai alwalaka ta warware sai ka zo za ka yi alwala a lokacin ko a sallar asuba ba ka yi alwala ba sai ka koma bacci sai da ka zo sallar asuba sai ka yi shafa to daga lokacin shafa ta fara to da ka daga sallar asuba sai wata asuba ta ce wayo ba daga lokacin da ka saka hutun ba kuma wannan magana ita ce tafi inganci shafar tana fara daga lokacin da ka fara ta to an baka awa 24 in ta cika to sai ka cire kofi ka sake jaddad alwala sannan ka sake fara sannan ka karanta alwazi fi fiqh suna wal kitab al azina dakta wato menene sunan shi wanda ya littafin da sa'adu abu sa'adu nan abu aziz ya ce idan ka sa safa guda biyu kadara ana sanyi sai kai alwala sai ka sa soft guda biyu ka sa ta ɗaya ka ƙara ta biyu wannan ma ka sa ta ɗaya ka ƙara ta biyu to in ka zo za ka yi shafa duk a guda biyu sannan idan ka cire guda ɗaya ɗan ma za ka ci gaba da yin shafa tun da ba duka ka cire ba ma'ana sai ka cire ka bar guda ɗaya amma ka kiyaye wajen sawar idan ka zo kai alwala sai ka wanke kafar dama sai ka sa safar sannan ka wanke kafar hagu ka sa to hukuncin ka bai hau ba sai ka gama alwalar tsaf sannan sai ka sa safar sai ka sa sautuki in shi kake so ka sa sannan hukuncin shafar hukunka don sadda ka sa wancan ai ka gama alwalar ba sai da ka sa ta sannan ka ƙara sa alwalar sannan ka zo ka sa wannan sai ce to ba ka sa ta cikin ƙarfi ba da aka sai ka gama alwalar tsaf sannan za ka sa safar ko kuma sau cikin Allah ta'ala ya samu da to da aka da wannan hadisin mujira hadisi ne sahihi yana cikin bukhari da muslim amma walil arba'a ya zo a gurin wa'annan ashabu sunan ibn majah abu dauda nasa'i tirmidhi ko kuma yace illan nasa'i banda alimamin imamin nasai abu abdurrahman nasawi shi ne kadai bai rawaito ba cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam masaha a'la wa asfalahu wa fi isnadihi da'afun cewa annabi ya shafi a'alal al wa asfalahu annabi ya shafi saman kufi da ƙasansa amma hadisin bai inganta ba kuma bai inganta din ba domin manzala ba ya shafar ƙasa sai na ali ya ce lauka na dini bin ra'ayi za mu zo mu samu hadisin anan inda addini ana yin sa da ra'ayi da ina ganin da ya kamata da ya dace da kwakwalwa da sense kawai ake yin sa da ganin kawai ina ga ya kamata ya ce da kasa ya kamata a rika shafa ba sama ba lakana asfal al-khuf aula bil masah min a'lahu da shafar kasa shi yafi dai shi yake take take da shi ya fi kamata a shafa sama fiye da sama ya ce amma wallahi ni na ga annabi saman kawai yake shafa in ji sai dan ali da aka shafar ƙasa bai inganta ba amma haka ya zo cikin littattafan na malikiya har ma yanayin yadda ake siffanta shafar gaskiya akwai kuskure ciki wai sai in mutum ya zo zai shafa sai a ce da hannu biyu ɗaya ɗora a ƙasa ɗaya kuma ya ɗora a sama ko ya haka ko ya haka a wahalce da sannan ya taho da su haka zai taho da safar kaga wannan akwai wahala a ciki ita ma wannan eh ka ce wanke ya ku sauki ita ma wannan haka zai mata kama usaimin ya ce magana ta gaskiya kame da ya faɗi wannan cikin ta'alikin bukhari ce cewa shafa kana da figa kala biyu shafa ta farko idan ka dangwalo ruwa hannunka kawai wannan dancin balal ɗin sai ka shafi kafafuwan naka a lokaci guda yace shi yana fahimtar haka dan an ce fa masaha alaihima alaihima zai iya ɗaukar lokaci guda sai annabi ya shafe su kawai kana tsuguna ma ko kana tsaye nan kawai sai ka shafe su shikenan ka gama kuma abin da ake nema kawai an yamsaha zahiri zahirihima in ka shafi kawai mafi yawanci shi kenan. in kai haka da hannu kenan in kai haka da hannu ka shafa ka shafi sama kuma mafi yawanci in kwa kai haka ka shafi agara ma yayi wannan ma ka shafe ta haka to idan kai dama sannan hagu suka ce wannan shi fi saboda wancan hadisi na Aisha ya buhuta yammunu fi tsohurihi fi wata na ulihi wa fi tsohurihi wa fi sha'anihi kullihi da haka suka ce shi ma akwai dama akwai hagu kana iya ka fara shafar ta dama sannan ka shafi ta hagu amma kar ka shafi ƙasa gaskiya duk hadisin da ya zo akan shafar ƙasa bai inganta ba wallahu ta'ala ala wa an ali to ga ma hadisin sai na ali qala sayyidina ali yace law kana ad-dinu bir ra'yi da addini yana yin sa ko yana kasantuwa da ra'ayi lakana asfalul khuffi da kasan sautiki aula bil masahi shi ya fi cancanta da a shafe ta min a'alahu sama da sama wa kadira aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam hakika ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi yana shafa ne a zahirin saman sautukinsa akhrajahu abu daud bi isnadin hasan alimama abu dauda ya rawaito da sinadi wanda yake mai kyau to kaji wannan magana to da haka har gobe dai haka sahabbai suke da magabata addini kwaikwayo ne addini kawai ana yin sa yadda annabi ya zo da shi kai kokari ka kwatanta bin sha buga misali da wancan hadisi na mutane uku mutane uku ne suka zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ina manzo Allah ka ce ya je unguwa suka ce to ai sauri suke yi to ba za ku jira ba suka ce akan hanya muke amma a gaya mana me annabi yake yi sai aka ce to manzo Allah dai sallallahu alaihi wasallam yana yin azumi wata ran kuma ya sha ruwa sannan yana bacci a ƙarshen dare kuma ya tashi ya yi ibada ya sallah sannan kuma yana yin aure ga matansa na ma lokaci guda guda tara sai suka ce to mu ya za mu haɗa kanmu da shi shi an riga an gafarta mishi mata kaddama min zambihi wa mata ta'akhkhara to da ba za mu hada kanmu da shi ba ɗaya ce ni dai daga yau ba ni ba bacci har na mutu sai dai bacci ya same ni a cikin ibada ɗaya kuma yace ni kuma ba ni ba shan ruwa azumi kullum hannun mutu ɗaya kuma yace ni ba zan ma yi auren bakar masu ta min lokaci wajen bin Allah ɗin to da ka za mu je ne ta ibada sai ga mazala ya dawo ba su ba aka ce shi kenan ma annabi ya shigo gida ga wasu baƙi nan sun zo sun yi tambaya ga abin da suka tambaya ga abin da aka ba su ansa ga abin da suka ce sai fusun cikin fushi ya ce an samun lazai na kulkun kaza wa kaza ko ne kuka ce kaza da kaza lakin ni ana akhshakum lillahi wa taqakum la to na fi ku tsoron Allah na fi ku kuma sanin Allah na fi ku bin dokokin Allah amma duk da haka ina azumi wata ran isharuwa ruwa ina bacci ina sallar dare ina auren mata duk wanda ya kyamata suna ta ta aure bai tare da ni malamai suka ce sun yi tunani ne da ra'ayi da tunaninsu ga abin da ya kamata kuma ake so a nuna musu al'ittiba lalle kwaikwayo shi ne mafi alkhairi Allah ubangiji ya samu da to ga hadisin safwan bin asal shine hadisin zirru ibn hubayshi zirru ibn hubay wanda na ishara cewa har imamun nawawi ya kashi a cikin riyadu salihin a cikin babin kyautata niyya an safuwa na ibn asal radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya amuruna yana umartan mu idza kunna safaran in muna a halin tafiya Allah nan zai a khifafana ba za mu cire takalminmu ba a nan umarni ne na halatti ganin dama ne in kaga kai sai ka cire ka wanke ka sake mai rawa a ce ba kai haramun ba ma'ana ka ɗauki azima ka ɗauki wahala ba ka son sauƙin sai a ce to cire amma in sauƙin kake so Allah na so in ya ba da sauƙi kai sauƙi yace ba za mu cire kofofinmu ba salasa ta ayyam har kwana uku ma'ana ko da gari ya waye to da yininsu wa illa min janaba sai dai a sababin janaba min dinnan sababiyya ce ai bi sababil janaba walakin min ga'ibin amma dan kawai bayan gida wa baulin da bawali wa naumin da bacci wannan ba zai sa a cire kurfi ko sautuki ko safa ba sai in mutum shi ya ga dama akhrajahu an-nasa'i wa tirmidhi wal lafadhu lahu wa ibn qudaymah wa sahahahu da tirmidhi da ibn khuzaima duk sun inganta hadisi din wa an ali bin abi talib radiyallahu anhu qala ja'ala an sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi ya sanya salasata ayyam wa layalihinna lil musafiri kwana uku da dare ransu ga matafi wa yawman wa layla lil kwana ɗaya da yininsa ga mazaunin gida yani fil masai alal kufaini sayyidina ali yana nufin game da shafa a kan akan kufi akhrajahu muslim wa an saubana hadithin sauban maula rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sauban yace ba sa rasulillah sallallahu alaihi wasallam sariya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura da sariyatan abinda ake ce masariya jama'ar yaƙi wanda annabi ya tura bai samu zuwa da kansa ba ya wakilta wani ya zama kwamandan yaƙi ya je ya wakilce shi to malamai suka ce wannan ita ce shari'a kuma galiban ba ta wuce ɗari biyu ɗari uku ƙasa da haka ba ta kai dundun runduna ba ba ta kai runduna ba amma yaƙin da annabi ya fita da kansa shine ghazwa to ya fita da kansa kenan ko kuma ya shirya ya yi shirin yaƙi ko ba a je ba sai a ce ghazwa su kasa غزوة ودان غزوة الأضواء غزوة بدر الصغرى غزوة بدر الكبرى غزوة هنين غزوة الأحزاب غزوة خيبر غزوة تبوك دقاتنا قدا أربعين دتكر سرية قدا قدا أشرين دشدا أشرين دتكر wannan 48 wannan 28 annabi ya yi a tarihinsa cewa sariyatu kaza sariyatu hamza sariyatu abdullahi bin jahash duk za ka yi ta ganin su a cikin tarihi to sauban ya ce annabi ya tura da wata sariya rundunar yaƙi fa'amarahum a cikin wannan tafiya sai umarce su an yamsahu idan za su yi alwala su rika yin shafa al'asa'idi ya'ani al'ama'im a kan rauninsu al'asa'ib al'isaba a saba abin da ake ɗaurawa ko a ɗaura ciwo ko a ɗaura kai ma'ana a kan rauninsu su rika yi wata sahin da sautikinsu ya'ani alkhifaf yana nufin takalman su da suka rufe idansu rawahu ahmad wa abu dawud wa sahahahu alhakim al'imam alhakim shi ma ya inganta hadisi ɗin sau da aka yi magana akan shafa akan rawani da kuma shafa akan hufi duka dai idan da alwala a cikin wa an umar hadisi ya zo daga sai na umar radiyallahu anhu marfu'an wa an anas wa an anas mawrufu'an wancan mawqufan wato na farko mawqufan daga maganganun na umar ne wa an anas marfu'an shi kuma ya danganta cewa magana zuwa ga annabi Shi ne wa ma udhifa lin nabiyil مرفوع وما لتابع هو المقطوع وما أدبته إلى الأصحاب من قول وفيل فهو موقوف ذكر كما يدمي واتو مي بيكونية كفاية إذا تودى أحدكم إذن بينك يي أنولا ولبس خفيه يسا صوت كنسا فليمسح عليهما to ya rika shafa a kansu in ya zo alwala ta gaba wal yusalli fihima kuma ya rika yin sallah da su ba sai ya cire ba wala ya ma ba zai cire ba in sha'a in ya ga dama illa min janaba sai dai dan saboda janaba kawai dan yi wanka akhrajahu ad-darqutni al-imam ad abu umar shi ya rawaito wal hakim da al-imam al-hakim wa sahahahu kuma hakim ya ce hadisin fa ya inganta cewa ya yi sallah da tuma na ya yi sallah da takalminsa wannan za mu zo bayani a kansa nan gaba insha Allah wa ana abi bakara abi bakara shine nufai ibn al-harith an annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu rakhasa lil musafiri yace annabi yayi rangwami ga matafi salasata ayyam wa layalihinna wa lil muqim yawman wa laila idza tatahhara in mutum yayi tsarki alwalarsa kenan ya tsarkaka fala bisa kufaihi ya sa sautikinsa an yamsaha alaihima zai iya shafa a kansu akhrajahu darqutni wa sahahu ibn khuzaimah sai hadisi na karshe yace wa an ubay ibn imara annahu qala yace ya rasulullah أمسه على الخفين قال نعم قال يوما قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاثة قال نعم وما شئت أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي <clears throat> يتوانا حديث يا ذلك أبي بن عمارة يتنيني نيو النبي صلى الله عليه وسلم تنبيع amsahu ala al khufaini ko zan iya yin shafa akan khufi ala na'am yace eh kaga amsa kenan eh zaka iya yi qala yawman kwana daya qala na'am qala wa yawmaini kwana biyu fa qala na'am qala wa thalatha ita kwana uku fa qala na'am wa ma da ma yadda ka so wannan hadisin gaskiya bai inganta ba wanda al-imam abu dauda ya rawaice shi kuma shi da kansa ya ce wato masu hadisin ba shi da ƙarfi mana isnadinsa akwai matsala waƙala ya ce laisa bilkawi to an yi saɓani dangane da me yake nufi laisa bilkawi mana maganar ba ta da ƙarfi ta ɓangaren isnadi kuma ɓangaren sanadin ma matanin akwai shi shizudi ma'anar shizudi malamai suka ce magana da annabi ce wa ma shi ita farko ba kai yi ba mazaunin gidan ko matafi wayancan hadisai su ne mahafuzai babu shi zuzi ciki mazaunin gida kwana ɗaya da yini matafi kwana uku wannan kwa bai tantance ba ta anan shi zuzi ɗin ya fito a cikin matane sau da haka dai hadisin da ifi ne abin da ya gabata na wayancan hadisai ingantattu sun wadatar ba su da bukatar sai an tattauna a kan shi wallahu ta'ala alam insha Allah sati na gaba za mu shiga abubuwan da suke warware alwala wa sallallahu wa sallama wa baraka wa alaikum salam